daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadakallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha biyar kilohertz sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro an kamo sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirin sa na safe. Zango na farko kenan a shirin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. To a jerin shirin da muke dauke da a cikin shirin namu na wannan safiyar ta Juma'a sun hada da labaran duniya da ɗumuɗumin su. Daga nan kuma akwai mu dauke da shirin nan na ko san da ya saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. daga nan muna ɗauke da shirin nan na afirka a yau baya ga hakan sai kuma shirin nan na muryoyin ku masu saurare kada a manta kuma cewa muna ɗauke da sharhin bayan labarai to waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa sa nan da inda kikoki masu zuwa lokaci ne na labaran duniya. To tare da sallama masu sauraro jirin shirin da muke ɗauke da nan tafe bayan kanun labaran. Ƙasashen duniya na ci gaba da mayar da martani tare da shan alwashin ramuwar gayya game da harajin da shugaban Donald Trump na Amurka ya lafta musu. Isra'ila kai hare-hare a ƙasar Siriya. Iran ta yi kira ga ƙungiyar haɗin kai ta Shanghai da ta yi Allah wadai da barazanar da Trump yi wa kasar Tun zuga cikakkun labaran jamhuriyar musulunci ta iran ta yi kira ga kasashe mambobin kungiyar haɗin gwiwa ta shanghai da ta yi allah wadai da barazanar trump ta baya bayan nan kan kasar a taron ministocin kungiyar haɗin gwiwar ta shangai da aka gudanar a birnin moscow ranar alhamis mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar iran majid tara banshi ya yi kira ga mambobin kungiyar ta sco da su yi allah wadai da kalaman da shugaban na amurka donald trump ya yi a baya-bayan nan kan jamhuriyar musulunci ta iran lamarin da ya ce yana da haɗari majid tarabanci ya yi kakkausar suka ga barazanar harin bam da trump ya yi a wata hirar tashar nbc news da ya ce hakan kan iya keta dokokin ƙasa da ƙasa da kundin tsarin mulkin majalisar ɗinkin duniya wanda haramta amfani da ƙarfi ƙarra akan iyakokin ƙasa da 'yancin kai taraban shi ya bayyana cewa iran ta buƙaci kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da yi allah wadai da wannan hali da ba za a amince da shi ba tare da ɗaukar matakan da suka dace don kiyaye zaman lafiya da sauran ƙasa da ƙasa ministan harkokin wajen kasar abbas arrakti ya sake jaddada matsayar kasar iran da cewa duk wani yunkuri daga amurka zai fuskanci mayar da martani cikin gaggawa ya yi kira da a fitar da sanarwar haɗin gwiwa ta sco da ke yin allah wadai da barazanar amurka tare da yin kira ga kwamitin sulhu da ya sauke nauyin da ya rataya a wuyansa na wanzar da zaman lafiya da tsaro a duniya Ƙasashen duniya na ci gaba da mayar da martani tare da shan alwashin ramuwar gayya game da harajin da shugaban Amurka Donald Trump ya lafta musu kan kayayyakin da ake shigowa da su ƙasar. Gwamnatoci da kamfanoni da dama sun sanar da matakan gaggawa na samar da matakan dakile matakin da Amurkan ta ɗauka a kansu. A ranar Laraba ne wato Donald Trump ya sanya haraji kan duk kayayyakin da ake shigowa da su Amurka da kuma ƙarin haraji kan wasu manyan abokan kasuwancin ƙasar. shugaban faransa emmanuel macron ya yi kira ga kamfanonin turai da su dakatar da shirin zuba jari a amurka ina ganin abin da ke da mahimmanci shine a dakatar da saka hannun jarin da za a yi a cikin 'yan makonnin nan har sai an fayyace al'amura da amurka in ji macron yayin ganawarsa da wakilin masana'antun faransa Katar China kuma ta biyu mafi karfin tattalin arziki a duniya ta sha alwashin ɗaukar fansa kan karajin kashi 54 cikin ɗari na Trump kan shigo da kaya. Haka zalika tarayyar Turai ta sanar cewa za ta bullo da matakan da za su shirewa aikin da Amurka ke yi na kashi ashirin cikin ɗari in shugabar ƙungiyar Ursula von der Leyen. Koriya ta Kudu, Mexico da kuma India da sauran abokan cinikin Amurka da yawa sun ce za su daina aiki a yanzu yayin da suke neman rangwami kafin harajin da aka yi niyya ya fara aiki a ranar ga watan Afrilu nan. jami'an mexico sun ce za su ci gaba da tattaunawa da gwamnatin trump yayin da kasar canada ta ce tana buƙatar yin garan bawul ga tattalin arzikinta domin rage dogaro da amurka da kuma shan alwashin mayar da martani kan harajin da trump ya saka mata shirkin yakin isra'ila sun kai ƙarin hare-hare ta sama kan ƙasar siriya inda suka bijirewa wato gargadin majalisar ɗinkin duniya game da haddasa asarar fararen hula yayin da suke ci gaba da kaiwa ƙasar ta larabawa hare-hare rahotanni sun ce a ranar alhamis ragan sama isra'ila sun kai hare-hare a kalla sau biyu akan wuraren da sojoji akan wuraren sojoji a kusa da birnin damascus inda bayanai suke cewa sun kai hari a yankunan alkiswa da kuma almukaidiliya kawo yanzu dai babu rahoton hasarar rayuka a cewar rahotannin har-haren sun zo ne kasa da kwana guda bayan da wasu makamantansu da isra'ila ta kai suka kashe mutane a sha uku wararen hula tara ne suka mutu wasu da dama kuma suka jikata a wani hari da jiragen yakin isra'ila suka kai a lardin dara da ke kudu maso yammacin kasar siriya a yammacin ranar laraba isra'ila dai ta tsananta kai har-hare kan siriya tun bayan da 'yan tawayen hts suka karbe iko daga hannun gwamnatin bashar al-assad na syria a watan disamban bara wakilin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar siriya gear Ferdinand ranar Alhamis dinnan ya yi Allah wadai da karuwar hararen soji da gwamnatin Isra'ila ke yi yana mai gargaɗin cewa suna yin zagon ƙasa ga yunkurin sake gina ƙasar Siriya da kuma ƙara jefa ƙasar cikin mawuyacin hali. a cikin wata sanarwa da ya fitar ya ce irin waɗannan ayyuka na kawo cikas ga ƙoƙarin samar da sabuwar ƙasar siriya mai zaman lafiya da yankin da kuma jefa siriya a cikin wani mawuyacin hali tun bayan rugujewar gwamnatin bashar al-assad sojin isra'ila ke kai har-hare ta sama akan cibiyoyin da suke bayyanawa da na soji da kuma rumbun adana kayan yaƙi na sojojin syria to labaran nunar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran ka katse kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran kwamishinan kare hakkin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya ya gargaɗi isra'ila game da harin da ya yi sanadiyar mutuwar ma'aikatan ceto a gaza yana mai cewa hakan zai iya kasancewa laifin yaƙi ma'aikatan agaji sha biyar ne suka rasa rayukansu a wani kazamin hari da isra'ila ta kai kan motocin daukar marasa lafiya a gaza wanda ya fito wanda a fili irin laifukan yaƙi da sojin isra'ila suka kwashe tsawon lokaci suna aikatawa a zirin na gaza kafin hakan dama hukumar kula da hakkin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta amince da ƙudurin da ke kira ga isra'ila da kada ta aikata kisan kiyashi a zirin gaza a amince da kudirin naira laraba yayin taron hukumar na 58 bayan ya samu ƙuri'ar amincewa 27 da na kin amincewa hudu kana ƙasashe 16 sun ƙauracewa kada ƙuri'ar kudirin ya kuma bayyana takaici game da keta yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta da isra'ila ta yi tare da yankira da a sake da ta sauke nauyin da ya rataya a wuyanta. a wani lokaci yau alhamis ne ake tsara harkokin wajen kasashen kawancen nan na sahel guda uku wato da suka hada da mali burkina faso da kuma jamhuriyar nijar za su fara wata ziyarar aiki a kasar rasha ana sa ran ministocin za su kasance a birnin moscow a yau alhamis da gobe juma'a don tattaunawa da zurfafa hulɗa tsakanin bangarorin biyu kamar dai yadda aka bayyana cikin wata sanarwa haɗin gwiwarsu. su sanarwar ta ce shawarwarin da ministocin kasashen ta ios za su yi tare da ministan harkokin wajen kasar rasha sergei lavrov wani bangare ne na burin shugabannin kasashen guda uku na yankin sahel da sojoji ke mulki da kasar rasha na farfaɗo da haɗin gwiwa a fannonin siyasa tattalin arziki da kuma tsaro to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. Tumar da lama sauraro bayan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da zamu fara taskar mu ta shirye-shirye inda zamu farawa da sharhin bayan labarai. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na sharhin bayan labarai Shirinmu na yau zai yi magana ne dangane da yakin da gwamnatin shugaba Trump na ƙasar Amurka yake yi da wa'anda suke goyon bayan Falasinawa a Amurka wanda ni Tahir Amin zan karanta. Ƙasar Amurka wace a baya take kiran kanta ƙasa mai 'yanci a duniya a ƙarƙashin gwamnatin donald trump a yanzu ta zama fagen fama ga ɗaliban jami'o'i masu goyon bayan falasɗinawa wanda Hamza isra'ila tare da goyon bayan amurkan takewa kisan kiyashi da ba a taɓa ganin irinsa a wannan zamani a duniya ba wani ɗalibin jami'a mai fafutukan goyon bayan falasɗinawa ya shigar da ƙara a gaban kotu a amurka don fada da dokokin da fadar shugaban ƙasar amurka donald trump take fitarwa na dokoki wa'anda ake kira executive orders wato dokoki wa'anda suke fada da ɗaliban jami'o'i masu goyon ban al'ummar falastinu a cikin jami'o'in amurka shi ɗalibin dai wanda yake adawa da dokokin da shugaban yake fitarwa ya san cewa wata rana wa'annan dokoki za su shafe shi daga cikin wa'anda wa'annan dokoki suka shafa ya zuwa yanzu dai akwai ɗalibi daga ƙasar british gambia wanda ake kira Muhammadu ta'al ɗalibi mai karatun digiri na uku wato phd a jami'a wanda ake kira cornell university a ƙasar ta amurka ya bayyana a cikin shafinsa na x mamadu ya bayyana a cikin shafinsa na x a ranar talatin da ta gabata kan cewa yana ƙoƙarin ficewa daga ƙasar amurka saboda barazanar korarsa daga ƙasar al'amarin ya kai ga hatta ɗalibai waɗanda suke da takardun zama na ƙasa green card da kuma bizan shiga ƙasan ko kuma zama a ƙasan da kuma waɗanda suka daɗe da zama a ƙasar suna fuskantar barazanar korarsu daga ƙasar ta amurka matukar sun ci gaba ko an kama su da laifin goyon bayan falasɗinawa da kuma ƙin yahudawan sahiyoniya muhammadu dai ya yi allah wadai da gwamnatin donald trump saboda yin watsi da muhimmanci da kuma tasirin kotuna a ƙasar amurka tare da samar da dokokin executive orders wa'anda a faɗinsu goyon bayan falasɗinawa ne kuma a ƙasar amurka wannan barazana ce ga muhammadu ya yi allah wadai da gwamnatin donald trump saboda yin watsi da muhimmanci da kuma wato tasirin kotuna da kuma dokokin ƙasar amurka tare da samar da wa'annan dokoki na executive orders wanda a faɗin gwamnatin tana kare yahudawa ne kuma tana faɗa da masu goyon bayan falasɗinawa a ƙasar ta amurka kuma a ƙasar amurka wannan barazana ce ga tsarin tafiyar da al'amuran harkokin waje na ƙasar ta amurka da kuma tsaronta da muradunta na ƙasa da ƙasa mamadu ya bayyana wa'anda suka zaɓi yin shiru a ƙasar amurka a halin da ake ciki a gaza ko da kuwa 'yan asalin ƙasar amurka ne kan cewa nan gaba za su fuskanci matsaloli daga ciki hadda korarsu daga ƙasar ta amurka duk da cewa a can aka haife su ko kuma aka haifi iyayensu ya ce wa'anda suka zaɓi yin shiru a gaban kisan ƙare dangin da ke faruwa a gaza su kwana da sanin cewa su ma ba su tsira ba don kama wa'anda suke goyon bayan zalunci daga cikin wa'anda suke faɗar gaskiya suke faɗar gaskiyar kisan kiyashin da ke faruwa a gaza da kuma kulle su ko ɗaure su to su ma ranar suna zuwa wannan ya yi daidai da abin da kuke tunani mamadu ya ƙara da cewa wannan ya yi daidai da abin da kuke tunani na ƙasa mai 'yancin faɗin albarkacin baki a duniya ko a irin wannan ƙasar ce kuke son rayuwa don haka danne haƙƙin waɗanda suke goyon bayan falasɗina a amurka masomi ne ko kuma ko kuma ƙofa ce ta shiga haƙoƙin mutanen amurka daban-daban nan gaba musamman wa'anda suke adawa da gwamnatin amurka mai ci a lokacin rahotanni sun bayyana cewa ya zuwa yanzu dai gwamnatin trump ta soke visa ko kuma takardun zama ɗan ƙasa na ɗaliban jami'o'i fiye da 300 saboda goyon bayan da suke bawa falastinawa a ƙasar ta amurka suna adawa da laifin yaƙi da kuma kisan kiyashin da hannun isra'ila take aikatawa a gaza an naƙalto sakataren harkokin wajen ƙasar amurka mako robio,. wanda ya shahara da kusancinsa da ƙungiyar ipac ta yahudawan sahiyoniya masu goyon bayan hannun isra'ila yana kare abinda gwamnatin su take yi inda yake cewa muna da 'yanci kamar yadda kowace ƙasa a duniya take da 'yanci na fidda da wanda muka ga dama daga ƙasarmu idan mun ga zamansa a ƙasar barazana ce ga tsaronta masana da dama dai sun bayyana cewa abinda gwamnatin amurka take yi a halin yanzu dangane da masu goyon bayan falasinawa a kasar ya maida ita ba kuma ƙasa ce wacce masu ƙwaƙwalwa a duniya suke sha'awar zuwa ba saboda ta haƙƙin ɗalibai da take yi a ƙasar wannan kuma zai yada ƙiyayyar amurka a cikin zukatan masana da ƙwararru a fannonin ilimi daban-daban a duniya ba za su yi sha'awar zuwa ƙasar ta amurka ba ballantana su nemi zama a cikinta sannan daga ƙarshe wannan zai maida amurka baya a ci gaban ilimi sannan zai maida tattalin arzikinta baya. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. yau juma'a 4 ga watan afrilun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 6 ga watan shawwal na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko san cewa shekaru 76 da sa gabata rana irin ta yau 4 ga watan afrilu na shekara ta 1949 aka kafa kungiyar tsaro ta nato manufofin kafa wannan kungiya dai sun hada da fuskantar barazana daga tarayyar soviet a wancan lokaci kasashen kungiyar tsaro ta nata dai sun hada da belgium faransa luxembourg holland ingila canada denmark ireland italiya norway portugal amurka sai kuma daga bisani kasashen turkiya da jamus girka da kuma spain suka shiga cikin kungiyar dukkanin mambobin kungiyar ta nato dai sun amince akan cewa duk wani harin da za a kai wa ɗaya daga cikin kasashen mambobi na kungiyar yana a matsayin kaiwa dukkanin kasashen mambobi na kungiyar hari ne kungiyar nata dai tana da cibiya a birnin brussels na kasar belgium sannan kuma tana da babban kwamanda guda ɗaya a shekara ta 1960 kasar faransa ta rage dogaro da wannan kungiya inda ta janye babban kwamandan sojojinta daga kungiyar duk da faɗuwar tarayyar soviet a shekara ta 1991 kungiyar tsaro tana ta ci gaba da wanzuwa har ma tana fada faɗaɗa samuwarta a gabashin nahiyar turai kasar amurka ce dai ta yi babakere a cikin lamarin tafiyar da kungiyar tsaro ta nato masu saurari ko kun san cewa shekaru 65 da suka gabata rana irin ta yau wato 4 ga watan afrilun shekara ta 1960 kasar senegal ta samu 'yancin kanta daga hannun turan faransa 'yan mulkin mallaka kafin wani lokaci da ya turan portugal ne suka fara mamayar kasar senegal a cikin karni na 15 miladiyya sai kuma a karni goma sha bakwai turan faransa suka maye gurbin turan portugal wajen mamaye kasar ta senegal amma bayan rauni da kasar faransa ta yi a ƙarshen yakin duniya na biyu a cikin shekarun 1960 ta bayar da inci ga kasar senegal da ma sauran kasashe na yankin waɗanda ke wa mulkin mallaka a lokacin senegal tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i shida. sannan kuma tana makwabtaka da kasashen mali gini gini bisau gambia da kuma murtaniya sannan kuma kashi 94 cikin dari na dukkanin mutanen kasar musulmi ne masu saurare ko kun san cewa shekaru 56 da suka gabata rana irin ta yau wata hudu ga watan afrilun shekara ta 1968 martin luther king jr shugaban bukakken fata masu gwagwarmaya da wariyar launin fata a kasar amurka ya rasu sanadiyar harbin sa da bindiga wanda wasu mutane da ba san ko suwane ne ba suka yi an haifi king a birnin atlanta a shekara ta 1929 martin luther king jr ya sami digirinsa na farko a jami'ar boston bayan haka kuma ya shiga gwarmaya gidan gadan da gwamnatin kasar amurka wadda take butar da amurkawa baƙin fata tare da nuna musu wariya a lokacin king ya jagoranci zanga-zangar yin allah dai da warin launin fata da ake nuna ba a fata yakan gabatar da jawabai na jan hankulan amurkawa kan haka inda kuma kalamansa suka yi babban tasiri har a cikin zukatan amurkawa fararen fata martin luther king jr ya karbi kyautar nobel a shekara ta 1964 saboda ayyukansa na yin kira zuwa ga girmama dan adam ba tare da la'akari da launin fatarsa ba amma a rana irin ta yau wasu mutane waɗanda ba san ko su ne ba kuma ake zaton cewa jami'an hukumar leƙen asiri ta amurka ne wato cia suka bindige shi har lahira masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau wato 4 ga watan afrilun shekara ta 1979 aka kashe tsohon firaministan pakistan zulfikar ali butu butu wanda shine ya kafa jam'iyyar pakistan people party ko kuma ppp a takaice ya zama shugaban kasa a shekara ta 1971 bayan pakistan ta sha kayi a hannun indiya da kuma raba gabacin kasar da yammacinta inda pakistan ta gabas ta balle kuma ta zama kasa mai cin gashin kanta wadda a halin yanzu ake kiranta da suna bangladesh a cikin shekara ta 1973 lokacin da sabon kundin tsarin mulki na kasar pakistan ya ba da karfin ikon zartarwa ga prime minister butu shine fara aiki da wannan a hukumance a shekara ta 1977 janar muhammad za'ul haq ya hambar da butu a wani jin mulki inda zarge shi da kisan kai da kuma cin amanar ƙasa an kashe zulfikar ali butu a ranar 4 ga watan afrilun shekara ta 1979 duk kuwa da bukatar da shugabannin kasashen duniya daban-daban suka gabatar na yi masa afuwa duk da kisan zulfikar alibutu jam'iyyarsa ta ppp ta sake dawowa da karfinta a kan shugabancin kasar pakistan inda ta lashe zabuka a lokuta daban-daban kamar da kuma ɗayarsa benazir butu ta taka muhimmin rawa wajen sake dawo da matsayi da martaba ta jam'iyyar ta ppp sannan kuma ta kafa gwamnati a lokuta daban-daban a ƙasar ta pakistan wadda kuma da ƙarshe ita ma an kashe ta ne a yan wani gangami na kamfe ɗin siyasa a yankin rawa rawapilde ranar 27 ga watan disamba na shekara ta 2007 Afirka a yau. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da kowa a cikin wata fitowar ta shirin afirka a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyarmu ta afirka ta fuskoki da dama to a yau za mu yi magana ne akan nasarorin da sojojin da kirki da mulki a ƙasar sudan suke samu a kan rundunar kai ɗaukin gaggawa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a daidai lokacin da rundunar kai ɗaukin gaggawa ta ƙasar sudan take ƙoƙarin kafa wata gwamnati ta bayan fage a ƙarƙashin kulawa ƙasar kenya sojojin ƙasar ta sudan suna samun nasara a ƙasa a fagen daga ita dai wannan gwamnatin ta bayan fage da ake son kafawa ta ƙunshi ƙungiyoyi da dama na ƙasar sudan sai dai kuma ƙasar masar ta ki amincewa da wannan gwamnati yayin da ƙasar habasha ta zama mai taraddudi a kanta wani abu mai jan hankali a nan shine a tsakanin ƙungiyoyin siyasa na sudan su 24 da suka rattaba hannu a kan wani yarjejeniya a birnin nairobi kenya da akwai babbar jam'iyyar nan ta hezbollah umma a ƙarƙashin jagorancin fadullah barma wanda shine halifan marigayi sadiq mahadi tana cikin waɗanda suka rattaba hannu kan wannan yarjejeniyar ta kenya sai dai kuma hakan ya sa an samu baraka a tsakanin 'ya'yan wannan ƙungiya wata ƙungiyar da ita ma aka samu baraka a cikinta saboda waccan yarjejeniya ta kenya ita ce ƙungiyar nan ta aljabhatu sauriya wacce take da runduna masu makamai sai kuma kungiyar harkatul sha'abiya da tahrirus sudan da kuma kungiyar harkatul adli wal musawama dukkanin waɗannan ƙungiyoyin sun samu matsala ta rabuwa kawuna a tsakanin 'ya'yansu saboda shiga ƙarƙashin waccan gwamnati da bayan fage to a ƙasa a filin daga kuwa sojojin ƙasar sudan suna ci gaba da samun nasara a kan rundunar kai ɗaukin gaggawa a watannin bayan nan a jere sojojin sun rika samun nasarori babu ƙaƙƙautawa a kan wannan runduna a ranar 11 ga watan janairu sojojin sun yi yaƙi mai tsanani da wannan runduna na tsawon kwanaki uku a jere da ƙarshe ya kai ga korarsu daga garin wood madani da ke da nisan kilomita 200 daga birnin khartoum wannan garin kuwa shine mafi girma a jihar jazira mai matukar muhimmanci abin da ya biyo baya shine fara janyewar mayakan rundunar kai daukin gaggawan daga jihar nan ta sanar da ke kudu bayan da suka juta da kuma yanke hanyoyin da ake kawo musu ɗauki da sojoji da kayan yaƙi. a can yankin darfur ma abin da ya faru bai yi wa rundunar ta kai daukin gaggawa daɗi ba inda sojojin gwamnati suka rika kai musu hare-hare da tilasta musu janyewa ƙungiyar yankin darfur mai ɗauke da makamai ta jaish tahriru sudan a ƙarƙashin mu na arko minawi tana taimakawa sojojin gwamnatin sudan akan mayakan janar hamida t dukulu wannan taimakon ya taka rawa gagaruma wajen korar rundunar daga jihohin jazira da kuma sinar da ke kudanci da gabashin kasar hakanan kuma a cikin babban birnin kasar khartoum a fili yake cewa nasarorin da sojojin na sudan suke samu ya yi musabbabin yanke hanyoyin da rundunar kai daukin gaggawa take amfani da su domin samun agaji ya kuma baiwa sojojin na gwamnati dama shimfiɗa iko a cikin yankuna masu faɗi a ƙasar da suka haɗa da nilul abiyad daga tsakiya zuwa kudanci hakanan kuma yankunan karadid wanda ke kusa da iyaka da habasha da kuma jihar sinar sun sami yin hakan ne dai bayan da suka kwace iko da jabal moya mai matukar muhimmanci da yanke hanyar da rundunar agaji da kuma kai daukin gaggawa take samun taimako daga kasar chadi wannan yana da matukar muhimmanci wajen nasarorin da sojojin sudan suke samu sun kuma kwace hanyar da ta haɗe ƙasashen sudan libya da masar da kuma yankin na zarak da bi'a muzza da duk suna yankin arewacin darfur ne to fifikon da sojojin na sudan suke da shi ta fuskar leƙen asiri da tattara bayanai na soja ya taka gagarumar rawa ya ba su fifiko da damar kashe kwamandoji da dama na rundunar ɗaukin gaggawa daga cikinsu da akwai kwamandan wannan runduna a yankin jazira da shine abdullah husaini. da kuma kwamandansu a yankin darfur da shine ali yaqub jibril sai kuma isa daif wanda shine kwamandansu a khartoum bahari duk sojojin sudan din sun yi nasarar halaka su rundunar daukin gaggawa ta ginu ne dai akan ƙabilanci inda take da mayaka 'yan ƙabila ba wai tsararrun sojoji ba da kuma rashin jagoranci na tsakiya inda za a iya cewa kowace ƙabila tana yaƙi ne a ƙarƙashin mutanenta kuma makamansu ba masu nauyi ba ne sosai saboda fifikon da sojojin sudan suke da shi na jiragen sama na yaƙi da za su iya kai musu hari su tarwatsa su idan aure ɗaya suke a girke. su ko sojojin gwamnati suna da tsari irin na kowane sojojin ƙasashe don haka suna da sansanoni girkakku da cibiyoyi mabambanta a sassa na ƙasar hakanan kuma suna da makamai da rundunoni masu kai da komowa bugu da ƙari suna da goyon baya na al'ummar ƙasar akasin rundunar ɗaukin gaggawa. bugu da ƙari rundunar kai ɗaukin gaggawa tana ɗauko hayar mayaka daga ƙasar chadi irin su 'yan ina da yaƙin nan da suke taimaka mata tabbas mutanen sudan sun fifita sojoji ne a wannan lokacin ba wai don saboda suna son sojojin ba su ci gaba da mulki a ƙasar. sai saboda su ne ɗaya daga cikin muhimman cibiyoyi na ƙasa ta sudan a halin yanzu su ne ake goya baya saboda a kare wannan cibiyar ta soja amma idan yaƙi ya zo ƙarshe labari zai bambanta domin idan za a iya tunawa gabanin wannan rikicin ya ɓarke al'ummar sudan sun fito suna zanga-zanga ta yin kira da ganin cewa sojoji sun koma bariki sun ba fara hula sun ci gaba da sha'anin mulki amma da lamari ya canza to dole abinda za a ba fifiko ya canza sojojin gwamnatin sudan a matsayinsu na masu rike da ragamar mulkin kasar suna da alaka da kasashen waje kamar rasha ga misali dama tun gabanin barkewar yaƙi sun yi wata yarjejeniya ta baiwa rasha ɗin damar kafa sansanin sojan ruwa a cikin wannan ƙasa tun a wajajen shekara ta 2017 ne dai aka cimma wannan matsaya a kanin ɓangarorin biyu kuma da akwai rahotanni da suke nuni da cewa rashin tana sayar da sudan makamai na miliyoyin kudade wannan ya sa an rufe zancen rundunar ta wagna. wacce a farkon yakin aka nuna cewa sun shiga cikin wannan yakin na basasa sannan kuma suna taimakawa rundunar kai daukin gaggawa to kuma rasha daga baya ta zama tana sayarwa da gwamnatin sudan din makamai da take amfani da su wajen wato yakin da take yi sannan kuma rashin tana sayar musu da makamashi wanda da shi ne motocinsu na yaƙi suke motsawa a wani gefen da akwai wasu rahotanni da suke nuni da cewa alaƙa a tsakanin sudan ɗin da iran ta ƙara kyau kuma sudan ɗin tana sayan jirage marasa matuƙi masu yawa daga iran da take amfani da su a filin daga ita ma masar akalla a siyasance tana taimakawa gwamnatin ta sudan tare da ƙin amincewa da kafa gwamnatin bayan fage da aka yi a kenya a wasu lokutan a baya rundunar kai daukin gaggawa ta taba zargin masar da cewa tana aikewa da jiragen saman yaƙi suna yi wa mayakanta wato ruwan wuta sudan ta kama makamai masu yawa na haɗaɗɗe daular larabawa a tare da rundunar kai daukin gaggawa tun a farko-farkon yaƙin ta kuma gabatar da ƙara a gaban majalisar ɗinkin duniya makaman na haɗaɗɗe daular larabawa suna fitowa ne daga libya sai su ratsa ta ƙasar chadi sannan su shiga cikin sudan yankin da ke hannun rundunar kai ɗaukin gaggawa duk da cewa duniya ta sani amma ba a ɗauki wani mataki na a zo a gani ba A akan haɗaɗɗe dolar larabawan saboda alaƙar wannan ƙasa da waɗanda ake kira da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa sai dai wannan bai sa sudan ta haƙura ba ta kai ƙarar haɗaɗɗe daular larabawa a gaban kotun duniya ta manyan laifuka domin a hukunta ta ta da gabatar da kwararan dalilai akan hakan. To masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirma da kwararren lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Kafin mu mai ban kwana da ko muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya.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 ciki har da ɗan tsohon shugaban ƙasar Muhammadu Isufu da shugaban tsohuwar jam'iyyar ƙasar mai mulki Fumakwai Gado da ma wasu sojoji da ake zargi da yunkurin sojin mulki a shekarar goma an sako dai mutanen ne bisa shawarwarin da babban taro na ƙasar ya bayar a yanda kuma ake ci gaba da tsare tsohon shugaban ƙasar Muhammad Bazum wanda ke fuskantar tuhume-tuhume da dama to wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullah BOA Tehran muryar Musulunci. Mai magana Awwal Kabiru gidan gyare daga nan karamar hukumar mulkin Bungudu ta jihar Zamfara, PRO na kungiyar mabugawaya ta jihar Zamfara sannan memba na kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta Afirka. To, ra'ayina a wannan abu da ya faru a ƙasar Nijar gaskiya sai mu ce alhamdulillah. Shani ya nuna ma duniya cewa to shi gwamnatin shi gwamnati ce ta 'yan ƙasa. Domin kuwa wannan kira ne daga ainihin talakawan ƙasar Nijar. To kaga wannan abun alfahari ne ga shugaba ko in ce ga 'yan ƙasa a ce za su yi magana da murya ɗaya kuma shugaba ya saurare su. Ubangiji Allah ya taimaki wannan gwamnati ta Cani ya ci gaba da ƙarfafa mata gwiwa domin yin abin da 'yan kasar Nijar za su ji daɗi da ma Afirka baki ɗaya. Muna kira ga sauran takwarorin shi na Afirka da su yi koyi da abin da Cani ya yi na Ben a ko na sauraren a maganganun 'yan su domin fita daga wani yanayi wanda 'yan ƙasar suke ciki zuwa yanayin da 'yan ƙasar za su samu farin ciki muna fatan allah ya taimaki gwamnatin dukkan wani shugaba mai tausayin talakan shi mai magana awal kabiru gidan gyare karamar hukumar mulkin bungudu ta jihar zamfara na gode Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran mai magana Yusuf mai gyaran waya ne daga cikin tashar da magara. Ina so na bayyana ra'ayina akan saki da shugaban kasa ko in ce mu 'yan kasa muka wa mambobin eh, gwamnatin Bazum. to mambobin gwamnatin bazum 'yan kasa ne su ma ya kamata daman abu ne wanda ya kamata a saki kowa a zo awa kasa aiki a gudu tare a tsira tare mu daman babban farin ciki mu mu rabu da yahudawan wannan eh, mu daman yahuda nan na horai shi su ne suka dame mu ba wa'in nan shi ma ba inda hali in ya sadaka kawai a sallame shi ma koma cikin iyalin shi ya zama shi Eh, in dai da hali in ya nuna ya bi amma kuma in bai bi ba ka san mutum ra'ayin shi na dan taurin kai in bai bi ba kuma shi kenan wannan ya makan sai ta zama assalamu alaikum a tashi lafiya mai magana isu mai gyaran waya daga cikin tashar da magara Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Ibrahim mai wanki hula a garin mai godiya a Kimba jihar Niger. hakikanin gaskiya muhammad shani wannan mataki da ya dauka hakan ya yi daidai kuma dama haka ake son da shugaba kamar da allah subhanahu wa ta'ala idan muka mishi laifi yake mana afuwa to ma shi shugaba haka ake so ya rika afuwa ga waɗanda ke mulka kuma wannan matakin da ya yi hakan ya daidai kuma Allah ya sa hakan ne mafi alkhairi sai dai su waɗanda aka saka a wannan lokaci to ya kamata su karatun ta natsu kuma ya kasance sun ba da goyon baya ɗari bisa ɗari bisa ga ci gaban ƙasar Nijar to shine kaɗai mafita gare su kar kuma a ce an sake su su ta kauni kulle-kulle domin kawo wata matsala kuma a ƙasar kaga abin da bai kamata ba kenan to ya kamata su ba da goyon baya ɗari bisa ɗari domin samun ci gaban ƙasar Nijar amma in za a ce a yi yau a koma gobe a yi akwai kaga abin kuma ba a samu ci gaba ba to ba a san ba a ƙasa Ibrahim mai wankin hula a garin mai Gode a cikin jihar Nijar. Sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar Musulunci Tehran. Mai magana samun haske ɗan mutan limanci birnin jamhuriyar dangance da wannan dama da ka ba da ta eh, sakin wasu tsohon gwamnati na tsohon gwamnatin shugaban eh, Muhammadu bazim da kuma ɗan shugaban ƙasa Abba da aka yi. To, alhamdulillah san barka muna da yawa zuwa gare ka da kuma wannan dogon lissahi da dogon nazari da ka kwazo na shiri mu abin da muke so a nan in aka ce Allah to zama Allah aka ce in aka ce za a gafara to gafaran ta zama da tashi dukkan al'umma ƙasa to tun da an riga an yi wannan yunkuri na da sojojin suka yi juyin mulki aka zarge su ko gaskiya ne ko zargi ne da kuma wanda aka ce ministoci da aka kama irin su kallamin tare irin su yakuba irin su wanda aka kama da saura da dan gidan shi abba su to in dai abin da aka tashi dan Allah to sauran ma yan uwa da ke akwai tsara suke su shugaban kasa ba zan ya kamata kamata eh, ɗan ƙasa ne kuma ba yadda za a goge shi da cikin kasa an riga an zaye mu waɗanga mutane har sojojin da aka ce sun yi shirin mulki su yi ƙwarin shirin an yaye musu to shi ma kamata a ce an yaye mai shi kuma cikin iyalan shi in kun ba haka ba kashe gaban koci sannan kuma akwai 'yan kaso cikin jihohi guda takwas wani waraban aini daga girmawa ce bai yi ba wani kuma ɗan karamar sata ce wani ɗan karamar abu ne bai kai kawo ba shi to da Allah gwamnati sa hannu a sake da ɗan ruwan mutane wannan shi ma abin alfahari ne mun yarda da abin da aka yi haka Allah so kuma haka Allah ya kuma haka Allah ya rubuta to yadda aka saki sauran a dawo cikin ƙasa akwai bayan allah na nan wanda bai kasance abin su bai kai bai kawo ba an kama su don allah a sake su wani abin a yaba ne saboda allah sa alheri Assalamu alaikum sashen Hausa Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana Sagir Isa da kira baban Salmai da magarama Jamhuriyar Nijar. Eh hakika wannan sakin yan kasan siyasa da gwamnatin Nijar ta yi ta mulkin soja wannan shine muke cewa mahari mataki na harko na ganin cewa haɗa kai yan kasa da kuma mantawa da duka wasu abubuwa da aka yi wanda ba kan ka'ida ba domin ko dama yan kasan siyasa ake ce musu wanda wasu wasu ra'ayinsu ne kawai suka hudi wasu kuma zargi ne wanda ba shi da tushe balle makama to sai dai hakan muna jan hankalin gwamnatin cewa cewa katta waye kar yarda wannan abu ya kasance wani mataki na mantawa da wasu wanda suka yi kokarin kasar Nijar din nan suke nan kuma har suna yawon su ana ganin su wanda mu a ganin mu mantawa da su ko kuma kyale su suna shan iska su suna abubuwan su da dama alhali ga abubuwan da suka yi a baya wanda dan Nijar shine asalin ma shigan Nijar wannan matsayin da take ciki wannan zai kawo matsala wajen ganin cewa haɗa kan yan Nijar to mun kuma mun san sarai abubuwan da suke faruwa da game da wannan mutane da aka kyale wannan kuma waɗanda aka saki alhamdulillah Allah tabbatar da alheri kuma Allah ubangiji ya ba su zaman lahiya Allah kuma ya bar mu lahiya a cikin ƙasar mu ta Nijar assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio Musulunci Radio Iraq na farko dai kakin wani magana ni na Isa Abubakar tsoho mai albarka a wulin mamada da mai tunzan na na masu kira da saurare rashin birnin Yamai ni dai magana da Nijiya kuma hannu gani ido na na yi farin ciki na yi murna to su ko sauran mutanen da ba saki ba su ma su saurari sakamako da guda guda da guda guda an Allah ana sakin kowa ana sakin kowa wanda adalahi wanda adalahi shi ya jama kai ne da asakai amma da guda guda an Allah za a saki kowa kuma an ga abin an kai yayi daidai eh ni ne dai horin ciki ne horin ciki ne murna wanda son kai ruwa son kai tsaki son kai ga hamar wahawar a saki bawan ga bayan Allah sun yi daidai tun da hota mai tsarki na kama shi ma hota na baga mai tsarki na duk tsarki gare su na yi murna na yi murna kuna tare isa bukar tsoho mai albarka a mama da ya mai to masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta irin muke zuwa muku inda a yau shirin ke jin ta bakin ku game da matakin da gwamnatin Nijar ta dauka na sakin tsofaffin ministocin da aka kama bayan hamɓarar da mulkin tsohon shugaban kasar Muhammad Bazoum da ma wasu sojoji da ake zargi da yunkurin shugaban mulki a shekarar 2010 malami na gaba sai ka ja mu je. sunana nasiru malam sule malam falalu daga nan Radiyo radio jamhuriyar musulunci ta iran fatan alkhairi mun ji daɗi game da wannan maudu'i kuma to abin da za mu iya cewa matuka alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi dama mun gaya wa mutane cewa su yi haƙuri duk inda wahala ta zo kuma daɗi yana zawa duk inda aka yi kuka wata rana za a yi dariya game da abin da ya shahi harkar ta sakin waɗanda aka saki har da ɗan tsohon shugaban ƙasa eh, muhammadu isu to abin da za mu ce to kuma muha tun da an samu an zo gida to mutum ya rihe bakin shi dan saboda har yanzu bulalar shugaban ƙasa tani mai adalci tana nan duk wanda ya taka doka wallahi doka za ta hau kanshi abin da muke fata a zamna mai damar ba da ra'ayin shi na a tahiyar da kasar Nijar cikin kwanciyar hankali da zaman laya da rayuwa mai kyau ya ba da ra'ayin shi ya zo ya game da shi a haɗu a ma ƙasa aiki amma ba ma ciki da munafukai ba ma tare da munafukai madamfara waɗanda za su kawo zancen a cuci Nijar nan a cuci Nijar nan a cuci duk wanda ya sake billahi lazi la muka samu da hannun shi ake so a kawo mana tseko a harkar wannan mulki na kasar Nijar ko kuma harkar tahiyyar Nijar yadda muke so ta tsaye daidai to billahi lazi zai ƙara komawa gidan jiya noman goji insha Allahu tani muna masa fatan alkhairi sai na muna masu fatan alkhairi jama'an Nijar fata alkari mai magana Nasiru Malam Sule Malam Falalu. To Assalamu alaikum rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana Salisu haya ɗan Nijar daga fata ke samun kwaras tattare Nijeriya. Eto eh lalle wannan saki da aka yi ma tsohon ministocin shugaban ƙasa tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Bazoum wannan muna yi musu fata na alkhairi kuma muna fatan a nan gaba za su kasance su zama 'yan ƙasa na gari kuma su zamna cikin al'umma ba tsangwama kuma kar su shiga harka wadda ba ta su ba su zamna cikin ƙasa lafiya lau kuma in ma suna da damar da za su tafiya wasu kasashe kuma ana sa ran za su zamna lafiya lau za su iya tafiya cikin wata ƙasa su zamna lafiya lau modi abin da ba mu su mutane wanda za su ɗauku wani abin da ba shi ba ne ko wani tsari na tura su kawo mana cikin ƙasar Nijar ko cikin ƙasashen Afirka wannan mutane ba ma fatan su ba ma zakata kuma dukkan wani kulla-kulla da za su yi su zamna lafiya cikin al'umma ina yi musu fata na alkhairi mai magana salisu ya dan nijar daga fata ke san kwara su tare nigeria rediyon jamhuriyar musulunci ta iran a tashi lafiya mana barka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon jamhuriyar musulunci da ke iran da farko sunana malam kabiru da ke nan mara dan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sauraron radio na afirka reshen jihar maradi to alhamdulillahi wannan saki da shugaba abdurrahman chani ya yi wannan mambobi na gwamnatin bazim da sauran sojoji wanda ake ta zargi bisa kan juyin mulki ni a ra'ayina abu ne wanda yake nuna mamu lalle shi Chani ya amsa kiran 'yan kasa saboda taro ne na kasa jama'a su sani yanzu ba Chani ya saki mambobin bazin balantana a ce bai saki wanga ba ya saki wanga a'a taro ne aka yi na ƙasa duka ƙasa ta haɗu ta zo ta ba da shawara kuma shugaba cani ya ɗauki shawara 'yan ƙasa kenan ba cani ba ne ba ya ce ya saki wane ko ya hana wane 'yan ƙasa a yi adalci bisa kan wannan lamari kowa ya sani ga yadda aka zo taro ne aka yi na ƙasa aka ce a saki da waɗanda suka yi yunkurin juyin mulki ake zargin su da mambobin gwamnati kuma ya amsa tun da doka ce an yi kuma ya amsa kenan wanda kuka ga ba a saki ba idan doka ba ta gama da shi ba saboda haka shugaban kasar nan mai adalci ne muna fata Allah tabaraka wata ala ya kara mashi adalci a cikin ikon shi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala duk masu mun makalkashi a ƙasar mu yan suna shirya Allah shirya da su wanda ba su shirya Allah kamar maganin su da kanka dan albarka alqur'ani daga malam Kabiru yake nan Marabi assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Mai muku magana Aliyu ya hadi eh, garin Nasarawa kwamit ɗin galma wakili masu kira da saurari na jihar Hattawa Alhamdulillah ala kulli hal wa salatu wa salamu ala Muhammadu wa Ali. E, eh, yalle tabbas e, kamar da aka cewa zancen ƙasa na a labasanni lallai zana mun ka tabbatar da cewa zancen 'yan ƙasa na tunda abinda talakawa sun ka taru na jihohin nan gabaki ɗaya kaf na takwas in ma na gidan gida in ma na waje ra'ayukan da sun ka ba in ma masu ilimi in ma mara ilimi in ma malaman islamiyya kana da na boko musamman da sauran makarrabai da an ka kira sun gaba da shawarori kuma alhamdulillah akan shawarar da an ka suwa an ka aiki da su an ga saki sojoji da sun kai yunkurin yin mulki na shekarar 2010 musamman da wannan da an ka hama a mulkin muhammadu bazum da sauran martirori sauransu da an ka saki wannan ba shawara ta ta 'yan ƙasa talakawa sun ka ba da wannan goyon baya a sake su to wannan kuma mun ji daɗi insha Allah ta'ala yanzu da mun ga tabbatar Nijar lalle Nijar ta zanta 'yan kasa ta zanta 'yan ƙasa shine 'yan ƙasa suna za su ba da shawara a tai da ra'ayin 'yan kasa alhamdulillah sa'annan wannan kuma shugaban kasa muhammadu basum da aka rike aka zargi ne da laifuka ai abuna wanda kotu sai sun an bambancika an ji irin abin da ake zargi ne in ya samu bayani da kuma wannan kuma suna hukuma ta ta san wanda ta yi da shi insha Allah ta'ala sa'annan wannan shine shine dan kasa ka ta cikin kasa ai maka hukunci ba gudun hijira ba wanda sun kai ta kasar waje to ina hau bai yi amma wanda annan gida ya tsaya to ga da namari ya kance a yi musu hukunin a cikin su assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu danbale bari shugaba na fada mazajen daga yamai nijar bugu da ƙari ma'aji na masu kira da shurare na rashin yamai gaskiya mun yi farin ciki in ce na yi farin ciki da aka sake mambobi wanga addu'a da muke kuma saura wanda suke na suma suma a diba a gani a sako su kamar yadda abokin hudu na hudu wannan sakin da aka yi 'yan kasa suka saki mutanen nan ba shugaban kasa ba shugaban kasa ya ba da izini amma da yarda 'yan kasa aka yi wanga kuma ya hima juna kuma goyon baya ɗari bisa ɗari sai mai addu'a kuma kasar mu ta Nijar Allah ya bamu kwanciyar hankali cikin ƙasar mu Allah ka bamu damana mai albarka ka bamu abinci mai albarka ka bamu kwanciyar hankali cikin ƙasar mu duk ƙasar Muhammadu dan bari bari shugaban fada mazajin lagajiya mai Nijar to ma sauraron mu da kuma hakan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya saki hada mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka a gare su shirin kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya.